me faru to kama wandon ka ne kai hawaɗi ah kai shin me faru kame kame kame kame jingina ka kawadi, dan jingina yawa eburi kegwaye bare ka gadi ni fa ina da abin yi me aka kawo jo ka wani janyo mu an haɗi ma aikin banza muka yi halanan eh me faru malam shi mi. É? Shi kai yankewa layi. Ban gane ba makarantar kura mai ban tai ba. Imin dumi in jiya. Na yi saboda karin yi magana ne ku ce ya zama hujja a kanka ne. A kaina, a kanka dai kai. Ta yi shi wannan somebody ne ya yi. Eh. ya kashe somebody ya kashe somebody la ilaha illallah you kill somebody me haka malam ka zo ka rike ne a to bai rike ka kamin kara ka ya ce min ka kashe mutum a 1960 lokacin da lokacin da an ka ba Najeriya yanci ta fawa balewa ya ya ce ya jinjina min saboda yadda nake kara doka da yanci as far as me dan sakkwato shugaba kurto kwansan sai na tabbatar da an daure ka sai kai hunhuna wallahi in dauke ka darau an haɗi ma dan mutum kya suna da za ka kama ya kashe ka san doka a ƙarƙashin dokar penal court doka ta 25 ta ce a kashe duk wanda ya kashe wani to sai na tabbatar da wala an kashe ka kai hukuncin ma da za a yi ma sai an tabbatar da ka gama galabaita ka gama nakasa ka wahala kayan a halbe ka i who is you by the way da za ka kama dan mutum kashe don haka kuɗin da za ka biya na tara na diya ma kusan sai ka biya dala dubu ɗari biyu da mu da dala muka dili ni bigi ofisa ne bigi kurtu shugaba kurtu look at me up and down kai ya ma sunanka me ya dinka da sunana malam to eh, ba ka haɗi min ko sai na bindige ka sunana sk mafiya sk offense lamba 3 bayan ga offense na kisa gashi kana da sunan wiwi ga kuma kuma kai ga kaɗan mafiya injin da jinin wanda ya kashe ya sha ina kasusuwa ne ka ɓoye su faɗi min inda ka kai su haka kuɗi da su da Allah da ka ta ofisa wai wa na kashe da zaka zo hili safo min dokoki kake yi ka tambaye shi wa na kashe mana wa ya kashe hmm, sai ni ne ya kashe ya kashe ni kai kashe ya kashe to ya za ka kashe mutum irin wanga mai mutunci mai kima da daraja wallahi ba zan yadda ba sai ya biya ni diya don haka sai ka biya diya kuma diya ka da dala ma za ta fara ka gane kuma da gani ne wallahi dan crypto na kuma ka san Allah wallahi ba za mu raga ma ba kai wai dakata malam eh. wai kai da shi waye mahaukaci a ciki kan bala'i big open big open wai a ce fi sabilillahi kai dan sanda bakin duti zaka kira ni mahaukaci ni zaka ce ma mental kan bala'in nan to ka daka taka ji ofisa mutum ya kawo ma ƙara a ce an kashe kanshi to gashi ne yana magana da kanshi kuma kuma ka ce something to kai an kai kashe ka na muna gem ne da shi ya sai kashe na mina na muna buga gem a waya wallahi ba zan yadda ba kuna buga sega shi na ta zan yadda ya je kashe ni yana cin zarafi ne gaskiya na ya kashe ka ta sega Dan haka ka gigita ɗan sanda bisa aiki ne ka kawo min ƙarar da bata dace ba don haka kai yanzu ta yara kai ka banda da hi don in ka ta gida ma ka ce na kashe shi kam malai to yanzu in ya baka kudin kai ka tura min ta wasa a tsaya da yin tura ma ta tugo <laughs>